Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye ta gidan rediyon VOA Africa mita 200.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyyar dukkan zangon FM. Masu na'urar kwamfuta suna iya jin shirin nan kai tsaye duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya daga nan birnin Washington DC tare da jimmai Ali da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jan akalar shirin a wannan la'asariya ta Alhamis shida ga watan Afrilu shekara ta 2017 ga kanun labarai. Wasu 'yan Siriya guda uku sun mutu a kasar Turkiyya a sakamakon harin makamai masu guba a yayin da kuma kungiyar ISIS ta yi wa fiye da mutane 30 kisan gilla. amurka na shirye-shiryen faɗaɗa hana shiga jiragen saman fasinja da na'urar kwamfuta da ake cewa laptop zuwa wasu ƙasashen gabas ta tsakiya da kuma nahiyar afirka shugaban ƙasar philippines kuma ya baiwa sojojin ƙasarsa umarnin su mamaye wasu tsibirai matakin da zai rubuta rikicin yanki tsakanin ƙasarsa da kuma china kanun labaran kenan akwai lokaci da aka yi lissahin kimanin mutane dubu ke ratsa kowane wata zuwa da A yanzu masu tahiya ba su kai dubu goma sha biyar ba. Abba Hassan na ƙungiyoyi da ke fafutukar kare 'yanci rani da ke ratsa hamada zuwa Turai. Hukumar kastam ta Najeriya ta ce hana shigo da motoci ta kan iyakoki ya rage su mogan makamai. Jihar Borno kuma ta shawo kan 'yan gudun hijira da ke sayar da abinci da ake basu. Jummai Ali za ta shigo da shirin sai bango ya tsage ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Ƙasar Turkiyya ta ce sakamakon binciken gawawwakin 'yan kasar Siriya da suka mutu ya nuna cewa guba ce ta kashe su. 'Yan Siriyan guda uku sun mutu ne bayan da aka kai su ƙasar Turkiyya domin a yi musu jinya tare da wasu mutane talatin bayan harin da aka kai ranar talata a kan garin Khan shekhun na lardin Idlib da ke arewacin Siriya da ke hannun 'yan tawaye. harin ya kashe mutane 100 sannan kuma fiye da mutane 350 sun kamu da rashin lafiya ciki har da yara da ba san yawansu ba al'amarin ya sa ana ta la'anar shugaban siriya bashar al-assad da kasar rasha babbar kawar Siriya. a wani labarin kuma kungiyar da ke nazarin yadda ake kare haƙƙi da 'yancin bil'adama a ƙasar siriya da cibiyar ta ke birnin london ta ce kungiyar isis ta yi wa mutane 33 kisan gilla a wannan makon da sanyin safiyar jiya laraba kungiyar isis ta aiwatar da wannan kisan a dar izo da ke gabashin kasar sai dai ba a tantance waɗanda isis din ta kashe ba walau mayaka daga ɓangarorin da ke fafatawa ko kuma farar hula da sojojin isis ɗin suka kama kuma suka yanke musu hukuncin kisa kila nan ba da jimawa ba amurka ta fara da shirin haramta shiga jiragen sama da na'urar kwamfutar hannu da ake cewa laptop da turanci wato daga, jiragen sama da suka fito daga gabas ta tsakiya da kuma afirka jiya laraba sakataren ma'aikatar tsaron cikin gidan amurka john kelly ya tabbatar da haka john kelly ya faɗa wani kwamitin majalisar dattijan amurka cewa kila ma'aikatar tsaron cikin gidan amurka ta ɗauki wasu matakan fara da wannan haramcin zuwa ga wasu filayen saukar jiragen sama ya ce za a ɗauki wannan mataki ne domin nuna damuwa kan ƙila 'yan ta'adda su auna jiragen saman fasinja domin su yi smoga nakiyoyi a cikin na'urorin kwamfuta an buƙaci matafiya da ke shiga jiragen sama kai tsaye zuwa amurka daga wasu ƙasashen gabas ta tsakiya da arewacin afirka da su sa na'urorin su kamar laptop cikin akwatunan su maimakon su shiga jirgi da su a ranar 21 ga watan maris amurka ta ba da sanarwar wannan haramci sakamakon dokar shugaban ƙasa da ta shafi matafiya daga wasu ƙasashen musulmi. Shugaban kasar Philippines Rodrigo Duterte ya bai wa sojojin kasarsa umarnin su kwace ko kuma su mamaye wasu tsibirai a tekun kudancin China matakin da kotan ta ma babu zai ruruta wutar rikicin yanki tsakanin kasar da China. Yau Alhamis shugaba Duterte ya bada wannan umarni a yayin wata ziyara da ya kai sansanin soja a lardin Palawan da ke yammacin kasar. ya faɗa wa manema labaru cewa yana shirin ɗaga tutar philippines a tsibirai tara daga cikin tsibirai goma a yankin da suke takaddama a kai ƙasar china ta yi ikirarin cewa ita ke iko ko kuma yankin tekun mai faɗin kilomita miliyan uku da murabba'i mallakinta ne ta yi watsi da ikirarin ƙasashen philippines da taiwan da vietnam da kuma malaysia to labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na murai amurka a nan birnin washington dc wani matashi ba Falastine ya mutu bayan da wata motar wani da ke tukawa ko wani ba bafalastina ke tukawa ta kaɗe shi da abokinsa yau alhamis a gabar yammacin kogin jordan da isra'ila ke mamaye da shi rundunar sojan isra'ila ta ce mazan biyu suna tafiya ne za su je tashar mota unguwar yahudawa yan share wuri zauna ta ofra a lokacin da direban motar ya kaɗe su mutum na biyu ya ji rauni rundunar sojan isra'ila ta ce an kama direban motar wannan shine al'amari na baya bayan nan na munanan tarzoma a yankunan Falasɗina da Isra'ila da Isra'ila da aka fara a watan Oktoba shekara ta 2015 da aka kashin sun hada da 'yan Isra'ila 42 da Amurkawa biyu da kuma akalla Falasɗina 241. ziyarar kwanaki biyu ta tarihi da shugaban kasar afghanistan ashraf ghani kai kasar indonesia ta fi mai da hankali ne akan dangantakar tattalin arziki tsakanin kasashen biyu shugaban kasar indonesia joko widodo ya yi alkawarin gina babban asibiti da kuma cibiyar harkokin islama a afghanistan baya ga yarjejeniyoyin da suka kulla domin ƙara danƙon zumunci tsakanin ƙasashen biyu haka kuma shugabannin biyu sun tattauna yadda za su yi aiki tare domin yaƙi da tsatsauran ra'ayi to amma kuma da alama ba su ambaci batun kusan 'yan gudun hijirar afghanistan dubu takwas da suke neman mafaka ba. Labaran duniya kenan gama ji daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Madalla. biyo bayan matakan haɗin gwiwa tsakanin ƙungiyar tarayyar turai da hukumomin ƙasar niger na daƙile kurarar 'yanci rani zuwa turai da suke bi ta cikin ƙasar yanzu rahotanni na cewa an samu ragowar masu tafiyan daga dubu saba'in da ke ratsa ƙasar cikin wata ɗaya yanzu sun kai ragu zuwa dubu goma sha biyar jami'in wata ƙungiya da ke sa ido kan batun 'yanci rani malam abba hassan ya yi wasu lemumin barma ƙarin bayani alkalman hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da bakin haure sun bayyana cewa yawan mutane 'yan kasashen afirka da ke latsawa ta nijar domin zuwa nafiyar turai ya ragu sosai daga watan mayun 2015 kawo nuwambar 2016 abinda ke nuna alamar tasirin matakin dakile barauniyar hanyar da bakin haure ke amfani da ita a can baya abba hassan na kungiyar alternative espacito da ke bin diddigin wannan al'amari na cewa akwai lokaci da aka yi lissahin kimanin mutane dubu ke ratsa Nijar kowane wata zuwa Alger da Libya. A yanzu masu tahiya ba su kai dubu goma sha biyar ba. Lalle akwai wuya a ce tabbat ga kimanin masu tahiya. Amma idan aka diba lalle sai a ce mutanen sun rage. Ba da jima ba mu kungiyar mutu alternative space citoyen mun bi hanyar na har zuwa iyakan Alger. Kuma mun gano cewa eh, duk da akwai mutane 'yan kalilan masu tahiya. halin kuncin da talakawa ke ciki a kasashen afirka wanda kuma ake dangantawa da rashin adalcin shugabanni shine ke ƙara ingiza matasa ɗaukar kasadar keta dajin hamada kafin su kai inda za su ratsa teku kamar yadda 'yan magana ke cewa abin da ya sa kusu wuta ya fi wutar zafi in ji kakatu da wani matashi ɗan asalin yankin difa inda kasan kana tahiya kowace risk na duniya akwai amma ka so ta kenan inda ka bari ba dadi ne kaga zaka ji sahiya guda ka tashi mutum guda ya ci miliyar dari dan taimako da ake wani shinkafa da ake kawowa a ce a ba ma talakoki Niger kin ma zaka ji mutum biyu uku sun handama sun zamna zaka hana kuma mutanen tahiya ai ba zai yi ba kai da kawon bakin hauren da ke ratsawa ta agadas zuwa turai ko waɗanda ke yada zango a agadas bayan sun fito daga neman kuɗi wata muhimmiyar hanya ce da ke samar da kuɗaɗen shiga ga jama'ar jama'ar yankin ayir sai dai a yau komai ya tsaya cik a wannan yanki akwai wa'anda eh, tafiya da dawo dawowa na bakin haure tsakanin niger da libya da algeria shi ke ba su an abin da suke riƙe suke ci da iyalinsu. Kamar yadda ministan cikin gida Bazum muhammed ya bayyana a taron bita da kungiyar tarayyar Turai. Ces flux de milliers de personnes alimentent une certaine économie. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger. Allah, Allah, Allah. haɗa kanmu a ka mu so juna manufar mu anan da mu tangana zama na mutunci da lumana kuma babu nifaka da A Najeriya hukumar kastam ta ce ɗaya daga cikin nasarorin hana shigo da motoci ta kan iyakokin ƙasar shine rage sumogan makamai da ake ta cikin irin waɗannan motoci kamar yadda za ku ji ƙarin bayani cikin wannan rahoto da Nasiru Adamu Lika ya aiko mana. an shiga wata na hudu tun haramta shigo da motoci ta kan iyakokin kasar Najeriya da komawa kacokan hanyar teku. Hukumar hana fasa kwabri da ke kula da wannan doka ta ce ba wai kawai raya tashoshin tekun Najeriya ta hanyar hana kubucewar kuɗi zuwa kwatoni ne ribar ba. Matakin ya taimaka wajen dakile shigo da makamai. Shugaban hukumar ta kwastam Hamid Ali ya ce akan cusa makamai a motocin da ake shigo da su ta kan iyakokin ƙasa kuma kazalika ba ma lalle ne ake shigo da motocin ta sayayyar hanya ba da haka matakin ya dakile simoga. Hukumar dai bata faɗi riba ko yawan kuɗin da wannan mataki ya jawo Najeriya ba, amma ta ci gaba ne da kare matakin da nuna duk dabarar jami'ai sai an samu masu yunkurin keta kan iyakokin na Najeriya da ke da karancin tsaro. Aminu Abubakar Dan Galadima mataimakin shugaban hukumar custom din ne. Mu abin da muke yi ofisoshi da yawa da suke muna yi abin da gwamnati ke son a yi. Ba za yiwa mu wuce bisa ga abin da ba gwamnati ta tsara ba. In ka ya ake yi har a ce mota ta shigo. Ba ha ganin mutum gida yake da shi ya yi katanga ya sa makulli ya kulle kuma barawo in yana son ya shiga sai ya tsallaka ya shigo gidan kuma ya sata kamata ya fita wannan ba wani abu da ake kira a ce wai sakaci ba gwargwado ma'aikatan mu suna kokarin su kuma kowa ya sanya da wannan boda take ta Najeriya tsawon da take da shi da yawan mutanen mu masanin tattalin arziki yushehu Aliyu ya sha nana ta cewa koda ana samun kuɗin shiga masu yawa bakin teku dakile hanyar ƙasa ka iya yi wa wani sashe illa akwai tattalin arzikin ruwa akwai tattalin arzikin sama akwai tattalin arzikin ƙasa saboda tattalin arzikin da ya ginu kusan shekaru hamsin ana haka to matakai ne ake ɗauka saboda mutanen wurin akwai wanda ba zai zai taba iya zuwa baki ruwa bai wannan sana'a kuma ita ya iya tattalin arziki ne aka sake daure shi yanzu idan ka dogara da daga ruwa komi za a kawo shi to idan aka samu matsala a waɗannan yankin kawai fa wanda ba dole ba ne kilomita dubu ɗaya da ɗari biyar ka ɗauko abu ka zo lafiya saboda mun ga yanda tumatir da ake nomawa a yankin maiduguri da kifin da ake cirowa a baga da aka samu matsala a yankin duk sai da aka yi kamfan shi saboda haka dole ne ƙasa kullum ta rinka tafiya da tsari da option a da option option B da option C amma gwamnati ta sa matakanta da jami'anta ai ba bodan da ba dan custom kasashen da ke amfana idan motan ta tsada na Legas tana da arha kasuwancin Legas zai kace na bodan da kansa shi ma jami'in kungiyar kwadago ULC Nasiru Kabir ya ce kungiyar su ta dauki matakin na custom da cewa tsaurin rayuwa ya haifar ba maganan ayyuka na kuntata 'yan Najeriya ba da kawo hanyoyi na ƙara zafafawa talauci yadda mutane suke cikin nan ya daɗa ƙara su a ciki. A gaman fetur, custom kan sama Najeriya mafi yawan kuɗin shiga da kuma hukumar a yanzu ke tutiyar tara mafi yawan kuɗi a tarihi. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Gwamnatin jihar Borno ta shawo kan matsalar cimaka. ga dubban 'yan gudun hijira da suka baro yankunan suka dawo fadar jihar Borno. yanzu sabuwar matsalar ita ce ta 'yan gudun hijirar da suka ƙoshi har suka sayar da tallafi da ake basu. Mataimakin gwamnan jihar wadda har ila yau shine shugaban kwamitin kula da 'yan gudun hijirar shine bayyana haka a hira da yi da Jummai Ali. Batun gudun hijira yanayin da aka rike su a camp da yadda ake ciyar da su na da da na yanzu ya akwai bambanci da za yi musu abincin gaba daya a waje daya da muka samu haka din ba zai yiwu ba din da yaushe complain yana yawa sun ce abinci ana karkatarwa sun ce kuma abincin ba ya ishe su shine kuma allah ya taimake mu mu samu basira wacce ta bari mu gwada wani hanyar da mai mafita mun zo muka bi kam kam muka yi musu rajista bisa ga iyali da muka yi haka a yanzu da nake magana din mun samu saukinsa yadda ake mana kamuna koka da yaushe din babu don za mu ba da abincin ma kowane magidanci da mutanensa wata-wata ne kuma masu taimaka mana suna kawo nasu amma abin da ke damu mu shine yanzu wadansu sun yi koshi har ma abincin da ke basu suna su kamar su sayar suna yi eh, caca da shi to amma mun sha kan wannan kuma yanzu kowa yana sai kuma garuwansa mai girma gwamna kuma yana kan kwatanarinsa wanda kafin mutane su koma din masu mu gyara garuruwa din yawancin mutane da suke nan mai yawa shine bama da goza da dambuwa da damasak dangala su dikwa su sun koma dama yawancinsu suna da kama garinsu kuma yawancinsu ga sun koma su kwan daga yawancinsu su sun koma amma a daɗin dukka lawar game guda 20 din suna maiduguri ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata na ji mataimakin jihar gwamnan jihar borno malam durkuwa kenan aka ji ana tare da sashin hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc shin a ganin kwakwai rawar da dabbobi kamar karnuka za su iya takawa a yaƙi da 'yan ta'adda wannan ce tambayar da muke neman ra'ayoyin kwakai kai an jima ba da sha cikin shirin dare karfe goma sha ɗaya da kusan minti goma sha bakwai sashin hausa na muryar amurka ke magana ga jimma da shirinmu na gaba Masu sauraron sai bango ya tsage Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau filin ya gayyato Sanata Ali Wakil, shugaban kwamitin yaƙi da talauci da fatara na Majalisar Dattijan Najeriya wanda zai ƙoƙarin amsa tambayoyinku game da fatara. A yau kuma za mu karɓi tambayoyi ne daga wasu daga cikin masu sauraronmu daga Damaturu jihar Yobe. a saboda haka ba tare da bata lokaci ba ga mai tambayar mu ta farko. Assalamu alaikum suna na sale bako da sabon peji daga nan garin masurin jihar yobe a tarihin najeriya kuma shugaban kungiyar murya talaka na jihar yobe na farko ina ma shi babban bako barka da zuwa wannan fili barka mu dai ina da tambaya guda uku mai girma sanata na'am tambaya ta guda ɗaya shine ganin cewa kai ne ciyaman na kwamiti a majalisar dattawan najeriya mai yaƙi da talauci da fatara wacce ta addabi al'umma to ba da mantawa gwamnatin najeriya ta yi wani kuduri na tallafawa matasa da ma dukkan wani wadda baya aikin gwamnati na cewa za su dinga ba su ana na naira dubu biyar biyar duk ƙarshen wata so wannan abin ba mu san a ina aka tsaya ba a yanzu haka sannan tambaya ta ta biyu shine a a matsayinka na sanata wadda kai ne shamu na kwamiti na yaƙi da talauci da fatara wani ƙuduri ne ka kawo don saboda yaƙi da talauci da fatara sannan tambaya ta ta ƙarshe ita ce tambaya ta ta uku ganin cewa mu arewa maso gabashin najeriya muna da matasa wadda ba su da aikin yi to wani kuduri ake yi wa matasa a nan gaba assalamu alaikum sanata gare ka masha Allah shi ne talauci tun ran da Allah ya halitta duniya ya halice ta tare da fatara kuma shi kada yake azurtawa a wanda ya so kuma shi yake ragon wanda ya so ita gwamnati a kowane kasa ne ma za ta iyaka kokarinta ne ta ga cewa an kare wannan talauci kamar da ya faɗi gwamnatin tarayya ta fitar da biliyan ta da biliyan 500 a kasafin kuɗi na 2016. amma cikin rama ubangiji saboda sabon tsari ne kuma babu abin da bature ke kira institutional framework wato wani ginshiki za a aiwatar ita kanta gwamnatin a watan 11 na 2016 ta ga cewa ya kamata ta ɗauki biliyan 189 da kai su wasu sassa wanda aka fi bukata kuma a hali yanzu da nake muku magana kusan biliyan casa'in ne kadai aka samu aka kai shi ke biyan bukata wannan kuma shine inda aka ɗauki mutane dubu ɗari biyu inda ake kira power wanda za su koyar ake ba su dubu talatin talatin maganan alkawari da yake mun yi mu jam'iyyar apc da baba buhari na cewa za a ba da mutane dubu biyar biyar haka an soma amma a jihohi bakwai kurun wannan kuma ya faru ne saboda su gwamnati sun jiha wanda da haɗin gwiwar su ne za a yi a fitar da taswira na wanda za a ba wannan abin wanda suka fi bukata a cikin bukata da sauransu haka su ne ba su iya sun kammala ba da ba kuma bankin duniya ita take kokari ta taimake mu a inda aka kammala bizillah ala jihohi bakwai sun so mu cin wannan gajiya a kasafin wannan kuɗi na dubu biyu da goma sha bakwai wanda bizillah ta'ala nan da kwana kaɗan mu majalisa za mu aiwatar da shi an yi tanadin wannan makudin kuma bismillah ta'ala muna kyautar san duk gwamnatocin jihohin najeriya kafin nan su riga sun cika duk sharuɗa da mutanensu da su za su ci wannan gajiya kuma akwai basussuka da ake bayarwa a wani banki da ake kira bank of industry wanda ake kira jarin kasuwa wanda za a ba da bashi dubu biyar dubu goma dubu ashirin dubu hamsin da dubu ɗari ina kira ga su 'yan yobe da hanzarta zuwa wannan bankuna ana bayarwa ta hanyar ƙungiyoyi ne masu zaman kansu wato cooperatives wanda aka yi su da jiha ko da gwamnatin tarayya ko da corporate affairs commission kuma babu kuɗin ruwa a ciki su shugabannin na kungiya su ne za su zama musu wakilai wanda za su sa musu hannu a basu wannan bashi a halin yanzu gwamnatin eh, tarayya ta kashe kusan biliyan uku a wannan amma abin da kai mu yawancin mu a nan arewa muna nawa a kai saboda ko an ce don bashi ne kuma saboda ko ba ma son mai kungiyar nan ina kira ga su mutanen yobe ma duk sauran jihohinmu na arewa su garzaya su je su tabbatar sun yi kuma sun je sun ci gajiyan wannan a matsayin na shugaba mai kwamiti na majalisa in ga duba da muka zo mun samu cewa gwamnatoci da suka shuɗe sun aiwatar da irin wannan tallafi amma ba a same shi ya ci nasara ba saboda babu wani ma'aikata za a dogara gare shi za ka ga cewa mu a majalisar da tafai da mu majalisar wakilai ma mun riga mun yi doka wanda za a kafa ma'aikata wanda za ta lura da wannan talauci da fatara da sauransu haka batun jihar arewa maso gabas sanin ka na cewa mu sanatoci da kuma 'yan majalisar wakilai mun aiwatar da wani doka wanda muna jiran shi shugaban kasa ya sa hannu wannan doka shi ne wanda aka kira aka tanadi tanaji wata cibiya wanda za ta lura da farfado da jihar arewa maso gabas din wanda ya hada da jihohi da ka faɗi wanda ma ya hada da jihar da na fito bauchi kuma da jihar taraba da gombe wanda ba kirga a cikin su ba in ka duba dama talauci ya yi mana kakatu yaran mu ba zuwa makarantu hanyoyi babu sai karan jiya nan na je sambisa za ka ka cewa an ka tashi daga maiduguri zuwa bama ka shige can goza da sauransu ka zo ka shige banki za ka ga akwai munanan hanyoyi da sauransu haka saboda haka mun yi doka wanda muka kafa wata cibiya wanda za ta lura da farfado da jihar arewa maso gabas nan kuma allah ba mu albarkatun mutane arzikai kuma kuma ya ba mu shimfidaddiyar kasa wanda za a yi a noma kuma ya ba mu ah, abin nan mai ake kira miliyan resources wato eh, ma'adinai na kasa wanda za a yi amfani da su a ci gajiyan kasa wannan hukuma da muka ajiye ta za ta ci wannan gajiya ne za mu ci wannan gajiya so abin da muka yi kenan don mu ga cewa wannan jihar arewa maso gabas an farfado da ta an yaki talauci rashin zaman aiki ne na matasan mu su ma sun samu madafa To kafin mu je ga mutum na gaba ina son ka ɗan yi mana bayani domin wannan tallafi da aka ce na dubu biyar biyar ɗin da za a bayar mutane za su zaci cewa duk wanda bai da aikin yi ne kuma kowa da kowa ne wani ka'ida ko kuma wani mataki ne shin dubu biyar biyar duk wani matashi ko kuma duk wanda yake bukata ne za a ba da gara mu san yawa mu koma kamar gaya akwai ake kira power wanda za a ɗauki ma'aikata da za su koyar wanda suka gama jami'a da sauransu haka da kimanin su haka za a dinga biyan su talatin a ƙarƙashin wannan kuma akwai abin da ake kira artisans wato wanda masu aikin yi za su koya musu sana'a a ba su kayan aikin yi amma suna cikin wannan eh, koyon sana'a za a dinga ba su dubu goma goma sai kuma akwai abin da ake kira homeschool grown reading in kika duba ku kamar arewa wani zai talauci yake hana iyaye su aika da yaran su makaranta su sa ka su je suna talla a tituna da sauran saka ko kuma yaran in suka taho ba abinci da sauran su haka sai ki gama ma yaran zuwa makarantar ba su ɗauke shi da muhimmanci ba saboda haka akwai wannan eh, tanadi da aka yi wanda an so masu a wasu jihohi birjik sun kai goma sha wani abu inda za a dinga ciyar da yara akalla abinci sau ɗaya zuwa sau biyu a rana da ake kira homeschool feeding duk wannan eh, yana cikin shirin shi baba buhari sai na uku na miki bayani akan wannan kuɗi da ake kira market money eh na bashi eh eh na bashi na hudu shine na miki maganan wannan condition cash transfer da kike tambaya wannan tallafi da za a yi wannan tallafin ba mu kowa da kowa ne fa eh, akwai kestun mutane da za a ba su waɗannan kuma mutane su ne wanda suka fi bukata a cikin mabukata in aka tafi karkara din da haɗin shugabannin da suke karkaran da al'umman an san gidan da suka fi fakarahu a garin a cikin gidan da suke fakarahu ba. in kika san al'ada irin namu za ki ga shashi shashi to a kowane shashi ma a cikin gidan a riga an san wanda suka fi rashin eh, galihu a ciki to a cikin su ne za a ɗauki guda ɗaya a ba shi haka. Eh to ai dama don mutane su fahimta ne don kasan kawai wani ya je zaci kawai in baka da aiki za ka je a faka. A'a ba haka bane ba. To. sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu sanata aliwa shugaban kwamitin yaƙi da fatara da talauci na majalisar dattijan najeriya zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage a huta lafiya Tuma da kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuka aiko mana ta imel. Wasiƙan mu ta farko a yau cewa ta yi, Salamu alaikum VOA Hausa. Ku gaya wa shugaba Muhammadu Buhari, mu ma manoma muna da tamu gudunmuwar da za mu bashi domin ya tara maɗar tattalin arzikin Najeriya cikin sauƙi. Buƙatar mu kawai takin zamani ya shiga hannun ƙananan manoma da rahusa. Sako daga mantari ɗan ma'azu baban Khalifa da Ibrahim Jikan da gidan mai kwara jihar Sokoto. sai kuma wasiƙa mai cewa hakika ci gaba da mai da martani da al'umma jihar zamfara ke yi a kan furucin da gwamnan jihar na zamfara ya yi wato gwamna abdulaziz yari na cewa sabon allah ne ya janyo cutar sankarau hakika wannan haka yake don haka ya kamata mu dinga kallon laifuffukanmu ba na wasu ba domin mu tuba ga allah sako daga muhammad habibu abubakar gombe da shehu bashir fulani da muhammad bashir da Mari. ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya. Wani labari da muka samu yanzu na cewa yau Alhamis shugaba Donald Trump na Amurka zai karbi bakoncin takwaran aikinsa na China Xi Jinping domin yin taron kolin kwanaki biyu. Ana fatar shugaba Trump zai matsawa China lambar ta ɗauki wani mataki akan shirin nukiliyan Koriya ta Arewa. ƙasar china dai kusan ita take baiwa koriya ta arewa kayayyakin da take bukata kamar mai da kayayyakin abinci da kuma sauran kayayyakin masaruhi da wasu karikitan da za ta iya amfani da su wajen kera makamai ƙasar turkiya ta ce sakamakon binciken gawawwakin 'yan ƙasar siriya da suka mutu ya nuna cewa guba ce ta kashe su 'yan siriyan guda uku sun mutu ne bayan an kai su ƙasar turkiya domin a musu jinya tare da wasu mutane talatin bayan harin da aka kai ranar talata masu haro abin da sauke kenan cikin shirin yanzu sai kuma can ba sha da ikon allah za mu sake dawa da wani sabon shiri kamun mu sallama da ku baki daya muna mika sakon ta'aziyya ga dokacin al'ummar Jos da ke jihar Plateau Najeriya saboda rasuwar Sheikh Alhassan Sa'id Adam wadda Allah ya rasuwa jiya da fatan Allah ji kansa amin mu kuma kyautata namu karshe yanzu a madadin Juma'a Ali wacce ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazar Gresham da ta kula da dakin gabatar da shirye-shiryen da ma injiniya utku da ya rika mata a nan ne sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku amma kada ku za ku ɗaga malamai na zauren yau da gobe da shirinmu na gaba.